Sashen Hausa na BBC kuwa kamo kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com. Masu saurare Umar Mika'il ne ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an naɗa sabon sarkin Kuwait bayan mutuwar Sheikh Nawaf Al-Sabah. 'Yan uwan mutanen da ƙungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza sun buƙaci Isra'ila ta daina buɗe wuta kuma ta ci gaba da tattaunawa don ƙwato 'yan uwan nasu daga hannun Hamas. Ko menene matsayin bikin maraba da sabuwar shekara na cross over a addinin Kirista? Eh kuma a ba wai an shimfiɗa ta a cikin littafin mai tsarki cewa Kirista ya haka ba. Amma kamar an sami ta daga al'ada ne na irin addinin yahudu a sudan kuwa matsauna birnin wad madani ne ke barin garin sakamakon barkewar kazamin fada tsakanin sojoji da rundunar rsf to duka waɗannan za su zo muku bayan na karanto labaran duniya 'yan uwan mutanen da hamas ke rike da su a zirin gaza sun gudanar da maci a birnin tel aviv suna neman gwamnatin Isra'ila ta ƙara ƙoƙari don ceto 'yan uwan nasu. Tun da farko an bayyana cewa mutum ukun da sojojin Isra'ila suka kashe bisa kuskure na riƙe da farar tuta a ranar Juma'a. Uh, Mai magana da yawun sojin Isra'ila kenan Richard Haidt yake cewa bai kamata su buɗe musu wuta ba, Muna gudanar da bincike amma mun san cewa kurakurai na faruwa a filin yaƙi. ‘Yan uwan mutanen da ke wurin macin sun ce matakin ƙasar na ƙara buɗe wuta kan Hamas baya aiki. Sun nemi a ci gaba da tattaunawa nan take, yayin da har yanzu ake ci gaba da karkuwa da mutum fiye da ɗari a zirin na Gaza. game da yakin na Gaza, gwamman 'yan jarida ne suka halarci jana'izar mai ɗaukar bidiyo na kafar talabijin ta Al Jazeera da aka kashe sakamakon wani hari da Isra'ila ta kai a yankin Khan Yunis ranar Juma'a. Abu Dakka ya rasu ne sakamakon raunukan da ya ji saboda masu aikin ceto sun kasa kaiwa inda yake. Abokan aikinsa 'yan jarida sun zagaya da gawar tasa a titunan Khan Yunus. Yayin harin na ranar Juma'a an jikkata wani ɗan jaridan na Al Jazeera wanda aka kashe matarsa da 'ya'yansa biyu a yakin kafin yanzu. Al Jazeera ta zargi Isra'ila da kashe mata ma'aikata da kuma iyalansu yayin da aka kashe 'yan jarida 64 a zirin Gaza tun bayan fara yakin. Ƙarin kamfanonin jigilar kaya ta ruwa sun sanar da dakatar da bi ta tekun Maliya saboda hare-haren da mayakan ƙungiyar Hutsi ke kai musu a Yemen. Kamfanin jigilar mafi girma a duniya na MSC da kamfanin CMAGM na Faransa sun bi sabon kamfanonin Mask na Denmark da Hapag Lloyd na Jamus ne waɗanda aka kai wa jiragensu hare-hare. A journey taken by 12% of global trade. The Houthis say they are targeting ships traveling to Israel. Wakilar BBC kenan take cewa kashi goma sha biyu na hada-hadar kasuwancin duniya ne ke wucewa ta tekun. Kuma MSC ya ce wasu jiragen nasa sun sauya hanya abin da zai jawo ƙarin tazarar mil dubu uku da kuma ƙarin shan mai. mayakan hutsi da ke samun goyon bayan iran sun yawaita hare-hare kan jiragen ne saboda nuna goyon baya ga 'yan gwagwarmayar falastinawa da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc jama'a na ta guduwa daga birnin wad madani na sudan yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin sojojin ƙasar da kuma dakarun na rsf a kwana na biyu birnin na cike da dubun dubatar 'yan gudun hijirar da suka gujewa yakin a birnin khartoum tun daga watan afrilu rahotanni sun ce a ranar juma'a ne dakarun rsf suka kai hari kuma suka wawashe kayayyaki a gidajen da ke kusa da yankin sabon rikicin barazana ce ga yaduwar yakin wanda ya raba kusan mutum miliyan bakwai da muhallansu an sanar da sabon sarki a kuwait mai suna sheikh mishal al-ahmad al-jabir al-sabah wanda dan uwa ne ga marigayi sheikh nawab an sanar da rasuwar marigayin ne a yau asabar yana da shekara 86 In 2006, he was officially designated Crown Prince. Wakilin BBC ya ce a shekarar 2006 ne aka naɗa marigayin a matsayin yarima mai jiran gado, kuma abuwar da ya yi wa 'yan adawa masu yawa a matsayin magajin garin birnin Kuwait ta zama a bar yabawa a matsayin ta neman haɗin kan ƙasa. Sabon sarkin wanda tuni ya fara gudanar da wasu ayyuka ya shafe akasarin rayuwarsa a ɓangaren tsaro da kuma tattara bayanan sirri na Kuwait. tuni aka ayyana kwana arba'in na zaman makoki a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To masu sauraro kada ku manta akwai dimbin labarai a shafinmu na BBC Hausa.com wato na intanet kenan idan kuwa garzaya waɗanda ba lallai mun kawo su a rediyo ba kuma yanzu haka kamar yadda kuka daɗe da sani akwai shafinmu na kai tsaye wanda ke kawo rahotanni daga sassan duniya kuma babban kanin da ke jikin wannan shafi shine 'yan tawayen hutsi sun kai wa garin iliad eh, na Isra'ila hari da jirage marasa matuƙa. hakanan akwai wani labari da ke cewa kaddara ce kawai ke samar da shugabanni irin buhari in ji tinubu nan akwai wani labarin da ke cewa masu tallata kayan kawa da kuma kare a hotunan afirka na mako wato labari ne da muka saba wallafawa duk mako na kayatattun hotuna daga nahiyar afirka da kuma sauran sassan duniya da suka shafi 'yan yankin aikin jigilar marasa lafiya na gudana cikin yanayi mai ban tsoro a Gaza shi ma wannan wani labarin ne daban kazalika akwai kuma bidiyo ɗaya daga ciki shine akwai matashin da ya ɗura kasuwanni kusan dubu ɗaya a manhajar da ya ƙirƙira kenan to idan kuwa garzaya shafinmu na bbc hausa.com za ku samu waɗannan labaran da ma wasu kuma kada ku manta akwai shafukan shafukanmu ah, na sada zumunta wato facebook da instagram da twitter har ma da youtube inda za ku je ku kalli bidiyo masu ah, ƙayatarwa To yanzu kuma za mu shiga filin amsoshin takardunku tare da Zulaiha Kibiya. Masu sauraro barkanmu da hutun ƙarshen mako cikin shirin amsoshin takardunku. Tambaya ta farko ta fito daga Debo Estefanus ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa wacce ta buƙaci sanin abin da ya kamata mabiya addinin Kirista su yi kafin ranar Kirsimeti. To don jin amsar wannan tambaya, mun tuntuɓi Pasto Dr. Yohana YD Buru, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ayyukan kare haƙƙin bil'adama. Yakan bi bisa ga kowane irin tsarin darika na addinin Kirista. Protestant dai sukan dawo cikin hankulansu, cikin farin ciki, cikin tunani da kuma tunatarwa akan muhimmancin zuwan Yesu a duniya domin ya zo ya ceci duniya ya zo ya ba da kansa da ransa domin ceton bil'adama to wannan lokacin ana kusantar ko kowane Kirista a ko'ina a duniya yana wannan tunanin amma ba nan ne kadai gizo ke saka ba akwai coptic ana kiransu kiddawa yawanci a kashin larabawa kamar su iraki su iran su misira haka da su sira duk ana samun su a wurin to ba su a kirsimeti a ranar biyar. koran shida koran tara ne a wata na ɗaya suke nasu kirsimeti to su kusan su kaman katolika ne to kuma katolika da Methodist church sun raba gari su ma suna da yadda suke tattara hankulansu ga godiya ga Allah Ubangiji da irin ibadoji daban-daban da ake yi ko kuwa nuna kauna da kuma irin jin kai da ake wa mutane da taimakekeniya a taro ana roƙon Allah kafin zuwa ranar itace kololuwa da za a yi bukukuwan Kirsimeti. Zuwan ƙarshen shekarar da ake ciki da kuma gabatowar shekara mai zuwa crossover. Ya ike a addinin Kirista, ne wannan ranar tana da mahimmanci? Eh kuma a ba wai an shimfiɗa ta a cikin littafin mai tsarki cewa Kirista ya haka ba. Amma kamar an sami ta daga al'ada ne na irin addinin Yahudu. Uh, kusan abin ya faru lokacin da mutane Isra'ila suna kasar Masar. Lokacin da Ubangiji Allah zai yanta da su daga hannun Fir'auna, to ranan kafin za a yanta da su aka ce su yanka rago wanda za su ci a kowane gida a kuma dibi jinin a shafa a kowane kofan bani Isra'ila da ke kasar Misira domin in malaika zai zo malaiku za gan jin ba su taba sun gidan mutanen Yahuda ko Isra'ila. To wannan bukukuwan da aka yi kafin wayawan gari da Allah ya cece su is like passover to in za shiga sabon shekara crossover Passover wancan na hadaya ne na rago amma da aka yi kasar Misira amma wannan ana wannan don murna yadda Allah Ubangiji cikin ikonsa kamar yadda suma Isra'ila suna bukukuwan shiga sabon shekara nasu a tsakanin wata karshen wata na biyu ko farkon wata na uku zuwa wata na hudu lokacin ruwa zai fara faduwa to ana wannan domin dai a nuna murna yadda ubangiji Allah ya mutum ya fara daga sabon shekara ya zo tiryan tiryan zuwa karshen shekara dole ya nuna wa ubangiji godiya to wannan godiyan ake amma ba wai littafi ne ya ce wai ya umarci Kirista ya wannan a'a nuna godiya ne ga ubangiji Allah za shiga sabon shekara ka yadda ka fara sabon tsohon shekara an gama lafiya a shiga sabon dole a godiya Allah ubangiji menene alakar ranar kirsimati da kowace ranar ɗaya ga watan janairun sabuwar shekara. Babu wata allaka kawai da wannan dai shiga sabon shekara ake yin ta. Don da haka, amma muhimmancin Kirsimeti yana tattare ne da addinin Krista. Tambayar a ƙarshe yana cewa akwai daga cikin mabiya addinin Krista masu adawa da ranar Kirsimeti. Shi menene matsayinsa a mahanga ta addinin Krista? gaskiya ne akwai dariku daban-daban da suna adawa da bukukuwan kirsimeti kamar na fara daga baya suna ganin wannan ah, wannan bidi'a ne babu ta a cikin littafin mai tsarki ba a gaya mana ranar da Yesu almasihu aka haife shi ba don da aka ba wanda ya san ranar da aka haife shi a yin ta a gurin su bidi'a ne amma kamar da na riga na faɗa in nan kamar su da dika dipa life a Najeriya ba su cika yin maganan Kirsimeti ba ko ba su da akwai ma da kuɗaya da ba su so kuma ba su yi ba ma Najeriya ba amma duniya a kashin Kiristoci wasu sun ce wannan bidi'a na ba su yi suna da nasu hujjojin da suka kafa kuma tabbatacce akan cewa ko bible ya ce ga rana o littafin tsirge ce ga rana a'a babu ko rana guda aka kebe a cikin bible ko ko aka umarci krista yi wannan kristoci ne suka gani ya dace su girmama yesu almasihu suka kebe wannan ranan shi ya sa mana faɗa tun daga baya can akan cewa ai kristoci masu yin ma kristimeti su rabu kashi biyu akwai bangaren kibdawa ko eh, Eastern Orthodox Churches su ba su yadda cewa a yi bukukin kirsima ranar 25 ba. Amma sauran Kiristoci da su katil da su Protestant su su su evangelical eh, da kuma su eh, other Protestant su su Pentecostal do sun yadda ranar 25. Wanda nan sun fi rinjaye amma akan maganan cewa ko kuskure ne ko laifi ne mutum bai bikin krisma umar ne ba haka bane don da haka fahimtar wurin nan kamar yadda na ce bid'a ne yadda a gan a cikin musulmai wasu ba su yin maulidin manzon Allah wasu kuma suna yi to haka ma daidai a cikin addini ka kuma suna da hujjojinsu amma kowa na da yadda ya gamsu da bayani kowa na da yadda ya zaba amma wannan ba zai shafi imanin kowa ba. A gaba sai tambayar da ta fito daga kadiyar Tamsuwa mazaunin Libya ya nemi sanin tarihin wuraren da Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zen ya yi aiki a baya. Abokin aiki Abda Halilu ya ji ta bakin Firaminista. Ni haifafen kasar da magaran ne kuma na yi makaranta a nan da magaran har zuwa farin sakandare na ya fara a kasar Togo. na dawo lise na da magaran bayan shi na zo niamey bayan bak na shiga wannan makaranta da ake cema ecole National administration public. to bayan shi na fara aiki daga nan kuma allah ya sa muka tafi tara kuma na sake koma karatu a kasar waje musamman ma a faranshi to bayan shi na dawo kuma na ci gaba da wani aikin to daga nan ne hallo a minista mai kuma da arzikin kasa da kudin kasa na rike musamman ma burin da ake tafiyar da ayyukan bashi to bayan shi kuma Allah ya sa na tafi zauren shugaban kasa Muhammad Tanja Allah kansa shekara kusan biyu daga nan na dawo kuma na ɗauki musamman ma ministan kuɗi na ƙasar Nijar kusan shekara bakwai da rabi. Wani makamai ya Musamman shi ne abin da ya shahi tattalin arziki na ƙasa, abin da ya shahi aikin da za a gogewa ƙasa bashi a baya mata kuma duk abin da ya shahi dai ayyukan wanda abin da ake ce ma development gaba ɗaya dai za a ce ci gaba na ƙasa shine zan ce wannan. to bayan shi na fita kasashen waje musamman ma bankin afirka na je na zama wakilinta a cote d'ivoire aiki na musamman dawo da ita daga tunisi zawa nan cote d'ivoire bayan shi kuma aka tura ni shekara uku kasar gabon shi ma can na samu shekara uku da gabon da guinea equatorial na zama wakilin wannan babban wurin aiki da ake cewa african development bank to daga can ne kuma aka tura ni kasar chadi shi ma inda na samu kusan shekara shida muna aiki a Fison. A nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokin aiki Abdu Halilu da kuma Fasto Dr. Yohana YD Buru wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ayyukan kare haƙƙin bil'adama. Zulaiha hakibiya ke cewa mu huta lafiya. To masu sauraro yanzu karfe tara ne saura kamar minti goma sha biyar a Najeriya da Nijar. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za ku iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci da ake bukata. Yanzu kuma sai filin gane min hanya. A jihar Kano da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da aikin kula da lafiyar al'umma a yankunan karkara. A farkon watan nan ne gwamnatin jihar ta bullo da shirin inda motocin tafi da gidanka ke bi ƙauyuka masu wahalar shiga dauke da likitoci da magunguna suna duba jama'a tare da basu magani kyauta. Wakilinmu na kanan Zaharaddin Lawan ya ziyarci ɗaya daga cikin ƙauyukan domin ganin yadda asibitin na tafi da gidanka ke gudanar da ayyukansa. so muna kira da Allah duk kai a sanarwa da al'umma su fito ga jami'ai sun zo maganin da kyauta ne Nan san kira ne ke kiran jama'a su fito a duba lafiyarsu a ƙauyen Murus da ke cikin ƙaramar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. ƙauyen yana da nisa da wahalar shiga mun shafe fiye da sa'a biyu kafin mu isa garin saboda rashin kyakkyawar hanya ga rairayi da kwazazzabo da sauransu ƙauye ne da gidaje ke nesa da juna jama'a maza da mata suna ci gaba da taruwa a ƙofar gidan mai unguwa nan dai likita ne da sauran jami'an kula da lafiya ke zaune a kan taburma ga kayan aikin su kuma motar tafi da gidan naka tana gefe a ciki kuma kayan aikin nasu har da abin gwajin nauyi da kuma sauransu dai haka a gefe guda kuma an yi layi mata daban su ma maza daban likita kuma yana ganin su ɗaya bayan ɗaya. Wannan matar ta ce 'ya'yanta sun shafe lokaci mai tsawo suna fama da rashin lafiya saboda daga ƙauyensu zuwa asibiti akwai nisa. To yanzu dai muna wani a gida muka ji an ce ga mota abba gida gida can tabo ne taimakon magani daman ya'yana ba su da lafiya da ni kai na haule. Muka je wajen likita ya mana bayani ya mana gwaje-gwaje ne mana bayani i gwaje-gwaje aka ba mu kati muka waje aka ba ba mu magani a ina aka ba ku maganin a cikin motar abba gida gida a baya ya kuke fama wajen neman magani haka gaskiya an muka tashi yaro ba da lafiya sai a yi ta faman wannan ai wannan ai wannan wani su ma aka je kemas din an ta fama dai kenan to kuma gashi magani ya zo har gida kin ba a gama miki da safe da rana da ita ma to in ga takardar taki Dr. Badamasu Ya'u Hotoro ne likitan da ya duba wannan matar da 'ya'yanta. Akwai masu zazzabi, hawan jini, ciwon sukari da kuma har masu sikila ma muna samu da kuma mata masu juna biyu dukkaninsu muna duba su. Akasiri mun fi yawan samun masu zazzabi amma kamar wani gari da muka je can a garin Mala tarin shiƙa muka fi samu sosai a cikin wannan garin. kuma mun yi rapot mun faɗi cewar ga abin da yake faruwa kuma na san insha Allah za a ɗauki ma kusan ɗaukar mataki akan wannan abu. Na ga wata yarinya da ta zo sai karbu takarda ka mika wani na kusa da kai me kenan? to wannan yarinya ina suspect din malaria ne a jikinta zazzabi ne a jikinta to amma dan in tabbatar da cewa zazzabin ne ko ba zazzabin bane shine shi na tura ta aka mata gwajin RDT wato rapid diagnosis treatment to shine aka yi mata aka damun da shi kuma aka ce ma positive ne aka tabbatar min da cewa akwai malaria a jikinta idan an duba mutum a rubuta masa magani to sai tafi cikin ambulance je karɓar maganin da aka rubuta masa wani dai tafi wani dai tafi can cikin mota to magani zai karɓa, dukkan magunguna muna da su wanda muke tare da su wanda ake amfani da su ba manya-manyan magunguna magunguna ba da amma muna da cikakkun magunguna malaria ce hawan jini ne duk wani magani muna da shi ciwon kirji waye duka muna da su na magunguna amma da magunguna masu ciki so folic acid pasalate duka muna da su a cikin a cikin a cikin wannan mota tamu idan larura ta fi karfin ku da